وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukacin sarki tsira da amincin Allah tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin majiyansa ka shayar da mu alkausararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama dan uwana masu girma yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara mana ci gaba da karatun wannan littafi namu na sharhul usulul karata, wanda Muhammad bin Abdul ya wallafa sannan muke bin sharhi na babban Muhammad al-Hassan al-Misri kuma wannan shine darasinmu na ɗari da casa'in, a yau Alhamis ashirin da tara ga jimadan ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin ga watan sha ɗaya ko sha ashirin yau ashirin eh? ashirin ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da biyar minadiya a wannan masallaci namu na tunawa da babban malaminmu Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan fage cikin jihar Kano. Idan ban manta ba, muna cikin bayani akan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam. Domin a asali na uku shine ma'arifatun nabi sallallahu alaihi wa sallam sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To duk wanda zai karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai karanta tarihin hijira. domin ita ce ta sababinta Allah lokacin sarki ya tabbatar da addinin musulunci wato bayan an yi hijira manzala sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka sami yanci na gudanar da addinin yadda suke so a bayyane daga wannan lokacin kuma Allah lokacin sarki ya ci gaba da aiko dokoki da ibadoji da hukunce-hukunce suka yi ta zuwa duk wani hukunci da ya zo a yi wani ibada ko a bar wani abu in dai ba shi magana akan shirka ba to bayan hijira ya shi yasa kafin hijira abinda kawai akai ta magana a kai, akai shine kaɗaita Allah a cikin ibada to shi yasa hijira ta zamanto tana daga cikin manyan al'amura da ake tattaunawa in ban manta ba muna cikin shafi na ɗari biyar da talatin inda malam ya ce wa fi musnad ahmad wa musannaf na abdurrazzaq a cikin musnad littafin hadisi na imamu ahmad bin hanbal rahimahullah da littafin musannaf na abdurrazzaq rahimahullah wa ghairihima ga wani bi sanadin hasan bi da sanadin da hafizan nan na hadisi guda biyu suka hassana shi hadisi hasan shine hadisin da yake ƙasa da darajar sahih daga hadisi sahih li zatihi sahih li ghairihi sai hasan li zatihi sai hasan li ghairihi min hadisi ibn Abbas radiyallahu anhuma daga hadisin Abdullahi dan Abbas to Ibn Kathir da Ibn Hajar rahimahumullah su ne suka hassana wannan hadisi. hadisin Abdullahi bin Abbas fi qaulihi ta'ala ayar da Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin suratul Anfal wanda muka karanta ta satin da ya gabata ita ce wa idh yamkuru bika na kafaru liyuthbituka aw au aw yukhrijuka yayin da Allah ya ce ka tuna ya manzo sallallahu alaihi wa sallam yayin da kafirai suka yi ma suka shirya maka makirki li yusbituka ko dai su daure ka aw kuluka ko kuma su kashe ka aw yukhrijuka ko kuma su fitar da kai daga garin su wa yamkuruna wa Allah ya ce suna shirya tuggu alhali Allah madaukakin sarki ya san abin da suke aikatawa na tuggu yana musu kofar rabo wallahu khairul makiri lalle Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairin kakanya wa duk wanda ya makirci ya kakanya musu da makircinsa قال shawarar تشاورت قريش ليلة بمكة ibn abbas yace qurayshawa sun yi miki da daddare a makka fa qala ba'dhum sai wasu daga cikin quraysha suke cewa idza asbaha fasbutu idan muka wayi gari kawai ku daure shi bilwasa ko bilwasa imma bil fathi wa imma bil kasri duk yana nufin abinda ake daure abu da shi na igiya ko waya duk wani abu ne da ake ɗaure ko kaba to duk wani abu shi ne ko wisak to ku ɗaure shi yuridunan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam duk wannan suna nufin wai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala ba'dhum wasu daga cikin mutane tun da shawarwari ake na makircin da za a kunna. dama yawanci shi makirci da daddare ake nufin a tattauna Balik Suluhu wasu suka ce kawai a'a ba wani tsauri kawai a kashe shi ku kashe shi wa qala ba'dhum wasu suka ce bal akhrijuhu wasu suka ce a ku fitar da shi fa afa Allahu fa atla Allahu azza wa jalla nabiyahu ala zalika Allah madaukakin sarki sai tsinkayar da manzansa akan abin da ake yin mitin akai cewa ga abin da suke shiryawa fa ba ta aliyun ala firashin nabi sallallahu alaihi wa sallam tilkan laila manzala sallallahu alaihi wa sallam sai wakilta sayyidina ali radiyallahu anhu ya kwana a kan shimfiɗarsa a ɗakinsa wa kharaja annabi sallallahu alaihi wa sallam hatta lahika bilghar manzala sallallahu alaihi wa sallam ya fita daga garin makka ya je bayan gari ya samu wani kogo ya kwanta domin ya kwana a nan wa batal mushrikuna yahrisuna aliyan mushrikai suka kwana suna gadin ali suna zaton manzala sallallahu alaihi wa sallam ne suna tsayawa domin su ga fitowarsa yace na hun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam duk abinda suke zato sai manzon Allah ne a kwanta akan shimfiɗa falamma asfahu yayin da suka wayi gari faru ilayhi sai suka yunkura suka yi kansa ma ra'au aliyan da suka ga sayyidina ali ne radda Allahu makrahum sai Allah madaukakin sarki ya mayar musu da makirce su bakalu suka ce aina sahibu hada suka ce ina mutumanka abokinka din ina manzo sallallahu alaihi wasallam qala la adri alladhi na jin qalbi yake ban sani ba fa tasu asarahu sai suka bibiyi sawunsa suka fito suka ga inda manzala sallallahu alaihi wasallam ya fito suka bi suka bibiya falamma balagu jabala kulqa alaihi yayin da suka kai dutsen da ya hau sai kuma sawun ya ɓace musu tunda dutse ba za a ga sawu ba sa'idu fil jabal suka hau kan dutsen famaru bil sai suka zo suka zo gindin wani kogi fara'au ala badihi nasjal kabu a kofar kogin sai suka ga sakar gizo-gizo an kabu kenan Yan ya saka gidan gizo gizo ya yi saka a kai faƙalu sai suka ce lau dakala ha kuna lan yakun nasjal an kabuta ala Ya ce da sun shiga wannan da sun shiga wannan ko da ya shiga wannan kogin ko sun shiga da kwata kwata ba za a taba ganin kawun an wannan na an kabut sakar gizo gizo a kofar fa makata fihi talata layalin ya zauna a ciki kwana uku ruwayoyin nan da yawa kamar yadda muka faɗa wasu malamai sun da'afa wannan hadisi Imam Ahmad da Tabarani da suka ruwaito a ciki akwai Usman bin Amru Jazari duk da yake Ibn Hibban ya wasa kashi ya ce suka ne sai dai da yawa daga cikin su sun da'afa shi amma kamar yadda muka ce hadisin Ibn Kathir a cikin bidaya wa haya da ibn hajar a cikin fathul bari duk sun ce hasan ne shi wato malamai sun yi ta tattauna akan wannan ruwayar wayan su suka ce ta tabbata wasu ce ba ta tabbata ba فلم يدع النبي صلى الله عليه وسلم سببا من أسباب التوكل على الله إلا وأخذ به malam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar wani sababi ba na sababin dogaro da Allah sadda ya riko da shi nan malam yana so ya nuna mana menene tawakkuli me ake nufi da tawakkali domin da yawa daga cikin mutane musamman a yau ba su fahimci ne ake nufi da tawakkali to shi mai malam yake nuna mana baya nufin tawakkali kawai mutum ya tashi bai yi aiki ba baka riƙi sababi baka ce ai mun dogara da Allah munan mun fawwala Allah al'amura to wannan ba shi ake kira da tawakkul ba domin da shi ake kira da manzala sallallahu alaihi wa sallam bai tsara ba da shi da sayyidina Abubakar da duk abubuwan da muka faɗa da ma wanda zamu zamu ji nan gaba da bai tsarawa kansa wannan abun ba duk ka dogara ga Allah dole sai ka yi riko da sabaki tunda haka Allah ya sunnanta rayuwa za mu zauna ba kawai mu ce mun dogara da Allah shi kenan duk abin da zai faru ya faru to in ba mu riko da sababi sai mu ga ba daidai ba shi yasa nan ya fara Muhammad al-Hassan yake so ya ba mu wata nukufa mai muhimmanci wata fa'ida a wannan abin da ya faru a shijira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wani sababi daga cikin sabubba wanda na tawakkuli ga Allah sadda ya riko da shi wa alaihi yace dan haka fal annal fal muftarad anna al mustajaha min makka ila al madina la budda an yattajaha shimalan sai fara fitowa sababin da zai fi nasarar hijirar da ya ɗauka yace do abin da ya dace abin da yake wajibi duk wanda ya fito daga makka zai yi madina to ya yi arewa kamar yadda muka faɗa can satin cewa bangala sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ba arewa ya yi ba wanda direct zuwa madina muka ba da misali kamar daga nan gun za ka tafi daura to kaga kawai abin da za ka yi nan ka yi rijiyar lemo ka yi arewa to amma kuma sai tafi zariya ron kaga a ka'ida manzala sallallahu alaihi wasallam kamata ya yi arewa ya tafi abin nan lakinnahu sallallahu alaihi wa sallam ittajaha junuban sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kudu ashe ba tsoro bane ba ba wai muna nufin mun kasa bane ba ko muna jin tsoron wani in muka tsara wani abu mu ce mu ɓadda sawu maimakon mu nan to mu nan a zaka ba nan muka je ba ko ba wani abu ne ba in muka zo za mu haɗu a wani waje mu ce kan mu zo gabaki ɗayan mu a rinka zuwa ɗaiɗai ba tsoro bane ba in za mu yi mitin mu tattauna a kai addini muke kowa ma ya gani da Allah ku taho wa muke jin tsoro a'a ba jarinta bane ba sai mu taho ɗaiɗai mu haɗu sannan idan muka zo muka haɗu ɗaiɗai ɗin ba a san mun shigo nan ba muna tattauna akan wani abu mai muhimmanci na musulunci ko muka tashi sayayya ba za mu je nan oziba ba duk mu siyo lemu kawai mu zo mu ce to kuma mun zo ɗaiɗaiku mun shige nan ba a san mu arba'in bane ba duk ɗan unguwan nan ba su mulahaza ba akwai mutum arba'in da suke tattauna a masallacin nan ba ko muka tashi mu zo mu so kwalba arba'in a nan gun da lemo arba'in kaga mun ƙara abin nan shi yasa lokacin ana shirin irin wannan to sai dai a je a sai guda biyu a nan a tafi wancan shagon a sai biyu a tafi wancan shagon a sai biyu a tafi wancan shagon a sai biyu sai a zo a haɗa lemun muka da ruwan me yasa ya koya manzala ne sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan lokacin da ya zo yaki da quraisha a badar kaga manzala sallallahu alaihi wasallam da ya tambayi cewa su nawa ne ya tambayi larabawan ƙauye ita gaskiya ba zan san adadin su suna da yawa sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce raƙumi nawa ne suke yanka kullum ya ce wallahi suna yanka kusan goma sha ɗaya zuwa sha biyu ya so dubu ne da ɗari biyu ko dubu da ɗari uku zuwa sama abincin kai aka faɗa na Allah ya san adadin abincin kai aka faɗa na Allah ya san adadin ai da ka zo ka sayi abinci ka shiga shiga ko ka an san adadin to kaga duk wannan me yake nunawa cewa tsari da me ya kamata kai ko mu dai yanzu ba za mu san wannan ba saboda mu inda Allah ya ce bace mu ba a tsangwamin mu a addinin an kyale mu hurran mu je mu yi mitin mu tattauna mu ne kasalallun da ba za mu iya wani abu ba amma kana kasashen larabawa duk sai ka shirya wannan ko a yanzu domin za ka tara mutum goma ka tattauna da su to sai ka samu tasirihi a gwamnati kuma sai gwamnati ta san me kake yi dole ko irin wa'azin wannan ba kowa bane ba zai zo yi wa'azi a ƙasashen larabawa sai an baka tasirihi hudubar juma'a sai an faɗa ma ni za ka yi sai ka rubuto hudubar juma'a mutanen fage gaba ki ɗaya sai mun kai fage police station akwai inda yake ɓangaren duba huduba mun kai musu huduba sun duba sun yi screening ɗinta sun faɗa mana ni za mu faɗa sannan ka zo ka hau bari kana murar sirjalil amnu amnu ne a nan gudu da sun ga za ka tafi layi a fito da kai daga mumbari to mu ne nan muke kawai abin da muka yara mutum ne kawai ya ci wace da shinkafar ya koshi ya zo nan ya haure ta zagin mutane kuma ya tafi sa gida lafiya lau wala a laraba a kasashen laraba babu wannan a yanzu ba nake magana ba da ba a yanzu baka isa mun sai ka je kai haka ba baka isa ka je saudiya kai haka ba baka isa ka je qatar ba baka isa ka je kuwait ba baka je duk wannan kasashen baka isa ka je ka musu haka ba kai ko yanzu in alhazan mu da muka je Madina muna zuwa wa'azi muna tara sanda muka je muka amshi tasrihi muka nuna gashi waɗannan Hausawa ne suka zo ake musu wa'azi da Hausa sannan aka yarda kuma nan ma sai an kirawo muku bahaushe an turo muku ya zauna ya ne kike ta alhazan mu duk babu wannan ne shi yasa muka zauna lafiya lau muke ta abubuwan mu shi yasa duk malamai da mutane in suna shirya ma yanda suka tsara abu har suka ci nasara yanda suka yi ne ka ga duk wannan tactics din da plan din nan duk suke dauka kuma muna rauna na ko mu muna rauna na din nan duk haka muka yi lokacin farko farkon jama'atin zalatin gidawai kamata sunna muna ɗalibai a haɗeja mu ma dai haɗirin wannan muke wajen taron mu ban mu zuwa ki ɗaya to lokacin aka san kun je taro a wannan lokacin a makarantar ma iya kora to duk irin wannan an samu su ne a menene a siran manzo sallallahu alaihi wasallam ita fiqhu sira abinda take koyarwa kenan tunda abu ne a aikace ke sa duk wanda ya zo zai raba ku da manzan Allah sallallahu alaihi sallam yace ku tsale hadisai ku tsale manzan Allah Qur'ani kawai to yana so ya kassara ku a addini ba abin da za ku iya da ai takbiqin a aikace din yanda aka yi da'awa to an ce kakkai kakka kula da wannan ka ɗauki gundarin bakin kai ko baka san yadda aka fassara kudarin bakin ba ka ce abin da aka faɗa a maganganu kai amfani da shi abin da aka yi a aikata ka amfani cikin da sila ta zo da shi da za ka fahimci wani abu an ce kai ka fahimce ta yace la'annal mutaridina yabhasuna anhu fi kulli turq allati tuaddi ila al-madina domin wanda suke farautarsa sallallahu alaihi wa sallam lalle za su binciki kowace hanya wadda take kaiwa zuwa madina daman aka ce mutum ya fita sun san madina zai je arewa za a fara concentration wajen duba ba wanda zai tafi yanzu a ce mutum ya tafi daura aka ce je suka duba shi ba za ka yi nan wajen na'ibawa ba dole wajen tara za ka je in bai fita da gari ba sai ka ce to abu ta hanyar kurna rijiyar lemo in ko kuma abu nan ta hanyar bayan janguza ko kuma abu ba janguza ba nan gun bukabu barat abu ko haka za ka yi ta yi za ka duk abin da hankalinka zai baka hanyoyin da nan suke fita su yi nan zai baka to shi yasa ya san za a zo neman shi tunda ya san an yi mitin a kan shi da daddare kuma Allah ya faɗa musu me za a tazartar dan ya san za a zo neman shi falyattabi'u nabi sallallahu alaihi wa sallam junuban da haka sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi kudu wal yamkus kuma ya zauna a kogon nan hatta tahda harakatul bahisina anhu bai na suqur wal jibali ya ce har waɗanda masu ne kai komo masu bin neman shi har ya zamanto ya nafa an fidda tsammanin cewa ba za a same shi ba wanda suke neman shi a cikin koguna na duwatsu da cikin duwar watsu da cikin dukkan wani wajen da mutum zai iya ɓoyewa to suna neman shi bal wa hatta baina habbatir rimali kai har waɗanda suke ganin za su je a sahara su neme shi a sahara taron yashi da ya jigawa in aka ce nan jigawa ce to bayan ta a nema shine habbatin rimal duk rimal duk inda wani taron wani jigawa yake duk za su nema ko shakka babu su ga ko yana wa yamkutu nabi sallallahu alaihi wasallam talata layali yace haka ne kuwa an fito neman an bincike shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya tsaya talata layali kwana uku wa abdullahi bin abu abubakar abdullahi bin abubakar yabitu fi makka yasma'u al-akhbar manzala sallallahu abdullahi bin abubakar yana tsayawa a makka ya ji dukkan labarai wa fi jawfin layl a tsakiyar dare yan tsaliku ila nabi sallallahu alaihi wa sallam sai taho wajen su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yukhbirahu bima khaffata bihi wa lahu al-mushrikun domin ya ba su labari abinda mushrikai suka yi planning suka tsara za su aikata dangane da shi da manzo sallallahu alaihi wa sallam wa qabla an yusbiha as-saba kafin safiya ta yi in yazo da daddare ya kunu fi makka to ya bayyana a makka kamar yadda ya baya ta faɗa wajen lokacin suhur kafin asuba ta yi sai ya koma makka sai fito kuma ya kwana tare da mutanensa li yusbiha baina ahliha domin ya wayi gari tare da mutanen makka wa ka'annahu bata bainahum kamar ya kwana tare da su wa amir bin fuhaira ya ati bil abna shi kuma amir dan fuhaira sai zo da wannan dabbobin kiwo awakai da tumakai litazila bi athari aqdamiha athari aqdamin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa sahibihi domin su kuma sawunsu ya shace sawun manzo sallallahu alaihi wa sallam da sayyidina abubakar wa asma ita kuma nana asma ta ati bizat ita take zuwa da abincin da za a ci wa abdullahi bin uraiq mushrik yace abdullahi bin uraiq da shi mushrik mushriki na hu bil turuq sai dai shi masanin hayya ne ta'akkada Nabi sallallahu alaihi wa sallam min amanatihi manzala sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da amincinsa li yudilla annabi sallallahu alaihi wa sallam wa sahibihi ala akthar bi turuqin al mu'addiya ila madina ila yathrib domin ya nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sa sayyidina Abubakar hanya mafi kusa wanda za ta kai zuwa Madina wanda a wannan lokacin sunanta ya ce, wa hadha huwa al-akhdhu bil asbab yace wannan shine ruko da sababi duk wannan tsarin da ake yi duk ruko ne da sababi wato baya nufin rishin tawakkali in kai ruko da da sababi a ce ma ba ka tawakkali to ai ga shugaban masu tawakkuli shugaban masu tsoron Allah shugaban wanda ya fi kowa kusa da Allah shugaban wanda ya fi kowa sanin Allah da shi ya yi al'akudu bil asbab ya rike sababi kada shi aqidar da musulunci abinda take nuna mana riko da sababi dole sai mun yi ba za mu samu abu ba ba mu yi riko da sababi ba ko ba sababin ne yake ba mu ba Allah ne zai ba mu to haka aqidar musulunci ta ta koyar da musulmi ba zan samu komai ba sai yi riko da sababi kuma a zuciyata ba riko da sababi na zai bani ba da ka riko da sababi in fita kasuwa in buɗe kanti in yi bulaguro in yi karatu in nemi aikin gwamnati duk wannan ina riko da sababi duk in samu abin da zan ciyar da iyali na in rufa kai na asiri amma ba dole bane ba in nayi sai na samu a na daɗe ina zuwa kasuwa shekara ashirin ban samu abin da nake nema ba wani ya kwana biyu uku ya samu wannan ke ne yake nuna ba sababin kuma yake bayarwa ba Allah ne yake muwafaka amma ni kuma dole sai na yi riko da sababin na haka babu rana da cewa ni hanya ɗaya na bi da wani makaranta ɗaya muka gama a makarantar ma na fi shi ƙoƙari amma yanzu shi ya samu babban aiki ya fi ni kuɗi wannan duk riko ne da sababi ko ba sababin ne yake haifar wasu da yawa wannan yake sanya ta hasada yi takwafa suna ganin janni wani wasu da yawa haka yake sa su su tafi kasuwa sai su rinka ta anyawa ne ko ba wani abin yake ba ina ji asiri yake tsafi yake ya mun za shi zuwa kasuwan nan kuma dai kantin nan ya buɗe a tsakiyar namu kuma kayan nan irin namu yake sayarwa kuma kawai zai zo yi kuɗi to a kaga wanda yake nuna bai fahimci cewa ai ba sababin yake mun buɗe kanti rana ɗaya mun sa kaya iri ɗaya mun tari kasuwa ɗaya muke ci lokaci ɗaya amma kuma me zai faru sababin muka riƙe wanda kuma zai sabbaba musabbibu sabab yanda yake sabbaba sababi ya sababu, kuma ga yanda ya sabbaba eh kana da musabbib kuma wanda shi kuma shi kuma Allah madaukakin sarki shi yake sabbaba sababu haka ka jama kakka damu ka fita da first class wani ne pass ya fi ka kuɗi je kawai zai kawai kama aiki ka samu na abinci haka Allah ya tsara amma sai da mutum yana cewa wallahi mu ne fa yan testicular sai duk ma ya suke testicular din yawanci su ne su ne ma yanzu talakawa to da kana gama testicular a jami'a jami'a sai za su ɗauke ka duk yan testicular shi yasa muke cewa mu a Najeriya fa abin da ake masu kwakwalwa da ƙoƙarin da hazaƙa su ake rairayewa sai a bari a jami'a da a sai a kulle su a kirkar talauci dan in kana wani lecturer ko professor ka zo albashin ka dubu ɗari biyar ne yanzu ne zai ishe ka ce sa ka samu wani professor a katsina yana tallar tumatiri tattafai da tumatiri dubu ɗari biyar ne in ka zo ka samu wani abu to ka ɗan fita to mahazikan wanda suke samun fitilar wanda suka fi kowa an ɗaure su a cikin talauci masu fat da makabul sun fito kuma sun samu aiki sun zama manya shi zai rinka zuwa da tattakilar da a1 ɗinka a komai a sabbin ɗinka ya ɗan baka wani abu kaje ka yi ne ya wuce da eh, eh, d1 eh, ɗinka ba ruwansa duk kai a a a a shi d d d d kuma shi ke baka kuɗin ɗan sai ka zo wajen shi maula ka zo falon sai haɗa ma shayi da ɗan sinaki da wani kaji kana ci kana manyan turanci shi ba ruwanta da wani manyan turanci manyan kuɗi gare shi da manyan kuɗi gare shi shi ke nan. to kada wannan in ka fahimci cewa Allah madaukakin sarki shi ne yake sabbaba sababi shi ke nan ka huta ka fahimci cewa dole sai ka riko da sababi ko ba karfin ka bane yake baka Allah ne yake bayarwa shi ke nan sai ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali sai ka kuma in ka san haka kuma abin da zai nuna ma sai ka riko da amana kai yanda Allah ya ce tunda ba haɗa maka za ka sa a baka shi mai ba da arziki din sai sai kuma kaskai kaza kaskai kaza kaskai kaza to in kana so ka samu abu ko a duniya ko a lahira shine dai mai bayarwa to sai ka bi abin da ya ce in ya baka a duniya to tunda ta bi abin da yake to wannan tilka bushral mu'min kamar yadda manzo Allah ya ce bishara ce ta mu'mini tun daga duniya in ya hana ka sai ka samu kamfanin an tara ma abin a lahira za ka amsa tunda ka san dai baka taɗe shi baka yi saƙo ba haka ko ka samu ko baka samu ba in dai makka da matsala ka bi abin da Allah ya sa to kai ka samu hope sosai a zuciyarka ka samu abin da ya fi daraja Shi ne na lahira walal akhiratu khairun laka min al ula ma ku yanfad wa ma inda Allah baq amma Allah sai ce da yawa bal tu'siruna al hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa sai da ku matsalar ku Allah ya ce kuna fifita rayuwar duniya amma kuma lahira yace ita tafi alkhairi ita tafi tabbata to kaga wannan zai sa mumini yayi amana yayi mutunci yayi daraja ya bi abin da zai riƙe shi bai saba ma ubangiji ba saboda ya san Allah ne mai bayarwa wataƙila rashin baka da ya a duniya shine alkhairinka da ya baka da shi kenan ko ba a san yadda za a yi ba ai da yawa daga cikin mu wasu kuɗi ne ba su samu ba ko tallan nan biyar ɗin da ake wallahi akwai da yawa ɗan sahun gaban nan dan ba su da kuɗi ne akwai da yawa kana ba wani miliyan ɗari ya daina zuwa masallacin na wallahi mun daina ganin shi yana samun yan miliyan ɗari sai dai kawai ya wuce in muna ta a ah, har yanzu su malam ana kokari har yanzu kuna yi kai alhamdulillah kuna kokari sai Allah ya baka baka da kofi kike ta zuwa masallaci to Allah ka bai ma alkhairi tunda da ya baka zaka kaurace mishi ya halaka shi kenan sai ku ta faɗa da masara har ka je lahira ka samu aljanna kawai ka kyale a ta yanda za a yi ta ba wani abu wannan kakka damu annabawan da Allah ya fuso a haka suka koma ga Ubangiji ba su samu abin da kai ka samu ma yanzu manyan salihan bayan Allah ba su samu abin da ka samu yanzu ba inda ba wanda a gidan nan aka yi wata biyu ba a tsora sanwa ba dan babu wata biyu dai ba a tsora sanwa ba babu to kaga kenan ai bayan Allah na gari annabawa mursalai manyan sahabbai sun wannan da haka duk wannan abin da zai nuna mana al'akhdhu bil asbab zai koya mana cewa mu samu nutsuwa a rayuwa yace wala yanbaji alal itlaqi bai cewa ko kadan an nafhama tawakkula ala ghairi hadha mu fahimci tawakkuli ba wannan ba ba zai yiwu ba in ka fahimci cewa tawakkuli shine ka zauna kayi baccin ka in Allah ya kawo ya kawo in bai kawo bai kawo ba in ya yi niyya ya an rubuta gani gani in ba a rubuta ba shi kenan ka yi baccinka wannan ba tawakkuli ba ne ba baka fahimci ta ke sa sai na umar lokacin da ya zo sallar ba ya ga wani mutum ya zo walaha ya gan shi ya zo zahar ya gan shi la'asar ya gan shi ya gaba inda yake zuwa an kwana biyu sai kira wuce ta kai wani kake a masallacin na ya ce wallahi ina ta ibada to ba ka fita neman komai a yawan wannan Allah ne sai da Umar ya dauki yar sandan sai fada mushi yace kai ka taka direba as-sama'u la tumtiru zahaba yace sama ba ta ruwan zinariya don kana ce Allah ya baka kana nufin daga masallaci za a yaye kofar masallaci a ta koma kuɗi wannan dan maula za ka zama sai ka zama to kuma duk ibadar taka ka tafiyar da ita ina kimar ibada kullum kana masallaci ko wanda ka gaci da ɗan riga sai ka ji shi to ina kimar ibada ka zubar da ibadar ta ka ai ibar ibada shine ka dogara da Allah ka kai ibada kuma ka je ka nemi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake koya aikace wanda ya tashi ya ce jama'a taimaka mun ba ni da abin da zan ci manzo Allah ce ku zo zo zo zo yace ga ka da gwada biyu kana da riga kana da zane da za ka rufa a nan kana da zane da za ka kulla haka rinka neman bara ya rasulullahi ya gani yace to kawo zanen nan na sama wannan na kasan da ka sa shi daga shi daure shi a kirji ya daure shi a kirji ya sakko wajen gwiwa sai yace to in zaman ka haka yace jama'a wa zai sai wannan zan. wani yace ya saya dirhami daya wani yace biyu wani yace uku yace kawo an sai da ma Allah ya ɗauki kuɗin nan ya bashi yace ka san me za ka yi yake dirhami ɗaya ka je ka sayo matarka abinci dirhami ɗaya ka ci abinci dirhami ɗaya ka gatari ka fita bayan itacen nan zuwar ruwan nan na madina ka rinka yo itace kana kawowa garin madina ana saya in ciyawa ta kama yi in itace kama yi ya fita kuwa kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai ga ya zo da gwadaji sabbi da yan jaka kuɗin sa ya tsaya gaban manzo Allah yana dan buga yan kwabbarsa cewa ko akwai mai nema shi ma inda wani ne sadaka a washi shi ma ba na dan samu kenan kaga ya huta haka Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mushi a aikace zai kai wannan saboda addini addini ne na buwaya ba ma musulmi ni bai daukar kaskanci baya tsaya wani ya rena shi dan bai da shi ko ba ka da komai ka yadda kai mutum ne musulmi mumini mai daraja ka fi ƙarfin aulakanta ka duk kuɗin mutum duk mulkin mutum kuma in kana da wannan zuciyar ba a fi duk kuɗinsa duk mulkinsa ba abin da ya yi sai ya zo yana jin tsoronka a ce wa ne ku kare da shi shi ne baka dogara da shi ba haka wannan shi ne sanin tawakkuli da riƙe shi a haka sai ta malai ce tawakkulu alallahi kuwa jima'ul iman yace tawakkuli kuma irin wannan da Allah shine cikar imani wa huwa nihayatu tahqiqi at-tahqiqi fi at-tauhid yace shine karshen ka tabbatar da tauhidi irin wannan tawakkul din ka dogara ga Allah ka yi riko da sabab ka yarda Allah ne bai bayarwa yace to ƙarshen tauhidi ya zama jini da tsoka a jikin ka kenan ka dogara da Allah shi kaɗai yace wa huwa sidqu i'timadil qalbi ala Allah ma al-akhdh bil asbab shi kuma tawakkuli shine gaskiyar dogarar zuciya da Allah tare da riƙo da sabaji zuciya ta jinu Allah ne mai bayarwa wallahi in na jin tarihin ba ma sahabbai ba ba ma manyan da suka wuce manyan mu na Najeriya na arewa in ana karanta ma tarihin su zaka ga dogaro da Allah da suka yi shi yasa duk kake jin sunayen su yanzu ake yi waɗannan da kake gani su malam Aminu Kano da kake ji ana faɗa su sardauna da kake ji ana faɗa su isa kai ta da kake ji ana faɗa su wane ka je ka zauna da wanda suka zauna da su in suna baka labari ka hasan usman katsina ka je ka zauna da su waɗannan manyan da in duk najeriya an aka faɗe su tun daga ƙasar yaraba har yamurai gabas da arewa duk wani soja ko babba ya yi shaki aka faɗi sunansu amma ka je ka bari tsabar dogaro da Allah har suka gama gwamnatin suka fito ba abin da kake da shi kuma da girman su suka mutu da darajar su ana girmama su in suka yi tsawa Najeriya tsayawa za ta yi ma kuma irin wannan gasgata dogaro da Allah ne suka riƙe amana ba sata ba ha'inci ba zalunci suka ɗauki kowane mutum ɗaya ya kuma suka zama suka mutu lami lafiya isa kai ta. minista ne na education mai ƙarfin irin wannan amma da ya zo zai da lafiya zai fita saudiya zai da lafiya ai ka zama a ta rinka sai da gwal da take da afa ana magani tana mushi magani din me ya jawo wannan gaskiyar da suka riƙe za ka ga yadda suka riƙe suka dogara wannan darajar shi yasa a lokacin ɗan arewa kowa daraja a Najeriya manyan manyanmu kuma na Aminu Kano ina gidan wancan shi kaɗai yake da shi dauna, dauna kowa da ka gani in ka gansu to amma ya suka sun daraja suka mutu da ita yanzu sai ana hira da yan siyasa gwamnoni da menene su suke su ce sun suke koyi to da kaga darajar su to wannan shine fa gaskiyar tauhidi ka yarda Allah ne mai bayarwa lokacin da wani yanke ba mu labari lokacin da janar Buhari a 83 ya biya shagari da sun je a Diyabon tunda model in su Buhari da Tinde Hassan Usman Kasan suna ganin wani ƙa'id ne nasu wani jagora ne tunda shi Buhari abokin shehu ne kuma suna ganin wannan yana gaba da su suka ɗauko shi a Lagos ga shi mun yi juyin mulki mun samu mulki ne a lokacin Hassan aka gama aka ce to an yi komai an san cewa sai aka bugawa su a Diyabon aka cewa a Diyabon Hassan fa yana cikin matsala ba da kuɗi sai ne sai zai same shi ya ce eh ga ni sai Hassan yake gaskiya ba ni da wani kuɗi ba ni da abubuwan da nake da sauransu ya ce to nawa kake ganin za a baka Hassan ya ce to to ai kuɗin gwamnati ne ko a ai akwai kuɗin da aka ware irin ba tiya ba yake na sani to ku bani dubu talatin tunda ya ce dubu talatin ya ce oke ko miliyan talatin yake ke ce kai yaro dubu talatin na ce ina zan kai miliyan talatin kuɗin mutane za ku fara yi ba shi ne ya ce to aka ba shi dubu talatin ya shigo mota ya dawo katsina sati saura cire jami gwamnati ke ɗaya an ce me kake so to haka fa suka rayu har kenan wannan babban nasara ce to wannan shi ta muke so musulmi ya zamto kun ga irin wannan tabbiqin irin wannan shi ne muka rasa yanzu duk muke da matsalan nan gaskiya da amana da muna riƙe da irin yadda manyan mu suka riƙe yanzu kwarjimin mu da mutuncin mu kai da da a arewa nan ma ba kirista sai ɗaiɗaiku duk da an shiga musulunci Najeriya amma fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u salata wa tabu shahawat sai wanda suka biyo kawai suka to ga damuna yanda nake to wannan duk ba ta ba zuciya ba ta dogara da Allah ne ne yi ba falam yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam min al asbab shay'a yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani sababi da ya bari wa ma'a zalika tare da haka fi lahazatin min lahazati a wani lokaci in kafa ad hadhihi al-asbab wannan sababan da ya gabaki ɗaya suka rushe to kuma yanzu barka ji tawakkul ai manzo Allah ya rika sababi duk mun faɗa a hijira fitowarsa yanda ya fita da yanda ya tsara da menene da menene yanzu ya zauna a zari to kuma sai aka samu wani tayin kwatsam duk sababin babu shi yanzu babu komai fahahumul mushrikuna yuhasaruna ghar min kulli nahiya yace sai ga mushrikai sun kawo kogon da manzon Allah yake zaune sun zagaye shi to kaga yanzu sababi ya kare duk wani haita da bi da aka yi da tsari da aka yi da menene yanzu kuma an yanke ga mushrikai dai a bakin kogi ko ba ni babban kogo ba da kake logo ɗan ƙaramin kogo wanda in kai haka ka ka kalli kafarka za ka ga mutum kaka ce a cikin kogon ma sai an leƙa a abinda kawai suke zakan abinda kowane ɗayansu ake so yayi ya kalli sawun kafarsu kafarsa yana kalli sawun kafarsa zai ga mutum a kogo to ga su ga su a tsaitsaye ga sayyidina abubakar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kafafun mushrikai suna suna kallon su to kaga wannan in kafa asil asma yanzu duk wani sababi na aqulu duk wani sababi a tsira duk wani sababi a gudu yanzu ya yanki to kai ma dan uwa zaka iya tsarin ka yi menene kuma sai ka kai lahazar da bamu to wannan in ka kai wannan lahazar wannan wata lahaza ce wani lokaci ne na karfin imanin da zai fito Kada annabin Musa lokacin da ya fito da banu Isra'ila shi ma yayi kaza yayi kaza aka zo aka iske ruwa kuma ga Fir'auna sai suka ce waɗanda ba su da ƙarfin imani da suka ga sababi ya yanke ba za a zaje ba sai suka ce inna la mudraku shikenan an riske mu mun gama saboda sababin duk abin da muke tsoro yanzu ya faru amma annabi Musa sai kala kalla inna ma iya rabbi sayahdi shi ba zai san me za a yi ba annabi Musa da hayar da jirgin ruwa zai goni dabara da zai tsallake ruwan ba ga fir'auna amma kika da imani yake kai ba haka bane ba ina tare da ubangiji zai shiryar da ni ku kaga wannan sika a lahazar da sababi ya karye to kuma yanzu imani zai aiki shi ma manzo sallallahu alaihi wa sallam sika shi yace wasiddiqu abubakar siddiq fi hiwarin halisun wadilin yace sayyidina abubakar sai tattauna da manzo sallallahu alaihi wasallam tattaunawa ta raɗa, ya ma rada kuma a tsorace yace fa fi sahihaini imam bukhari da muslim suka fice min hadisi Abubakar bakr daga hadisin sayyidina abubakar imam bukhari da muslim suka ruwaito qala yace nazartu ila aqdamil mushrikina ala Ya yace na kalli kafafuwan mushrikai da su akan mu muna tsugunne da kafafuwan su akan mu absarana ta hata qad yace ga su akan mu wa nahnu fil ya yace muna cikin kogo fa qultu sai nace ya rasulullah inna abubakar ya rasulullah law anna ahadahum nazara ila qadamaihi absarana tahta qadamaihi inna abubakar sai ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗayan su zai kalli kafafunsa guda biyu da ya gamma a ƙarƙashin kafarsa kaga mujarrad kawai ya kalli kafarsa haka to zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da abubakar fa qala sai manzo Allah ya ce ya abubakar ya abubakar ya abubakar siddiq ma zannuka bi sunayin lahu salisuhuma yace me zatanka mutum biyun da Allah ne na uku su haka ka damu inda sun kalla haka din za su gan mu wannan kai dame ka mu biyu ne Allah ne na uku ma'iyyarsa tana tare da mu kamar yadda annabi Musa ya ce inna ma'iyyar rabbi ya hadin yana tare da mu kika aminci da Allah Ba wani abu a duniya da zaka ga ya kawo wai ka halaka sai abin da Allah ya tsara wani lokaci wata musiba ma ita ce fitarka wani lokacin tunda Allah shine mudabbir shi Allah mu ne muke rikon sababi shi bai da sababi ah, yadda zaka san ubangiji bai da sababi ba sababi yake riko ba an jefa mutum wuta ta zama ruwa ba sababi ba an ɗauki annabi ibrahim an jefa su su wuta haka an gama da sababin kuna ko amma me sababa bi sababi ya ce ya naru kuli bardan wa salamun ala ibrahim ya ce ya wuta zama sanyi kuma sanyin ma ba mai cutar ba mai aminci wanda ba zai cutar da shi ba kuma ya zauna a cikin wuta lafiya na wasu suna ihu ga wuta tana ci shi kuma ya samu wani lafiyayyen falo haɗe da AC da lafiyayyen kujera yana zaune kawai yana ta dariya saboda mai sabbaba sababin ya ce ni na sabbaba wuta ki zama wuta yanzu na sabbaba wuta zama sanyi nan? to Allah ne mai sabbaba sababi duk wani abu da ka sani in zai yi to Allah zai ce in ya yi din haka natija take zai iya canza mishi natija an kore ka da wajen aiki ya zama arzikin ka In fakka ta kone ya zama arzikin ka kenan ka yi kaza ya zama arzikin ka kenan ko zama mafitar ka kenan ko lafiyar ka kenan da yawa haka dogaro da Allah da imani da Allah da yasa annaba suka samu karfin irin wannan ai dan sun fi kowa imani gwargwadon imaninka to gwargwadon irin wannan yarda din da tawakkul shi yasa ba wani mai sharri da sa zai tsoratar da kai ba wani mai makirci da sa zai tsoratar da kai ba wani mai tsafi da tsafinsa zai tsoratar da kai ko mai sihirin da sihirinsa zai tsoratar da kai babu ba wanda ya isa duk abin da ka ga ya yiwu Allah ne yake ya yiwu shi yasa ya yiwu da Allah bai so ba da ba zai yiwu ba ne a tuwa za ka tsaya kuma kana zuwa munafunci kana munafuncin gulmace gulmace zan ka samu kaza kana kauce kauce kana lafuwar dauran kwana kwana da shi ne ka wannan kawai gaskiya ɗaya ce abu ɗaya ce ka tsaya a gaskiyarka a kasuwarka a aikinka da menene ka kyale musabbi hale ubangiji shi yake sabbaba komai ina ba dabarar mu bace ba take ba mu wa fi riwayatin lil bukhari yati aw ta riwaya ta imam al bukhari an abi bakr radiyallahu anhu qal daga sayyidina abubakar Allah shi yadda da shi yake kuntu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fil ghar na kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a zari kau farafa'tu ra'si yace na daga kaina fa idza ana bi aqdami qawmi kawai sai na ga kafafun mutane mushrikai kenan fa qultu na ya nabi Allah law anna ba'dahum ta'a ba'sarahu basarahu ra'ana da ɗayan su ba zai motsa idansa ya kalli ƙasa da ya gan mu ala uskutu ya ababakar yace ishiru ya abubakar isnanillahu salisuhuma bi ne mu bi ne Allah yana tare da mu da iliminsa yana tare da mu da ganinsa yana tare da mu da kulawarsa haka me yi kake zato me na damuwa in Allah ya kaddara su kama mu su ne da mu Madina ya mutule ne da mu Makka ya gani in Allah ya kaddara ba za su gan mu ba sai mun kai Madina ya gani duk abin da Allah ya kaddara yana tare da mu sai ke kula da mu ko mene ne haka babu duk abin da ka duk natijar da taro ka ɗauke ta haka Allah ya kaddara ita ce alkhairi duk abin da ya faru so da yawa za a hana mutane a hana ka wani abu daga baya ma ka yi godiya da Allah ka ce gara ma da ban samu ba so da yawa za ka nemi abu kamar ka mutu bayan ka samu ka rika tunanin ma ya sa ma na samu wannan abu duk shine fitina ta ka dage ka kai ka kawo kuma ka samu abin da kake so kuma ya zame ma shine fitina kana cewa la wasta da barsu amri wasta qabaltu da za a yi robot da ni da ma ban karɓa ba Da haka ubangiji madaukakin sarki shine ne zartar da komai yace innahu qalbun mutma'innun lalle zuciya ce tsatsiya mausulun bi rabbihi tabaraka wa ta'ala wadda take da sila take haɗe da ubangiji ta. to irin wannan zuciyar ake son mumini musulmi ya samu wannan confidence ya samu wannan hope ya samu wannan ƙarin gwiwar Allah madaukakin sarki yana tare da shi amma ya za ka samu wannan shine in ka riƙe addinin Allah ka riƙe gaskiya ka yi abin da ya dace to sai wannan ƙarfin ya zo ma ka ji baka jin tsoron komai duk abin da ta fanjama fanjam in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba matsayi. wato ko ta halin ƙasa akwai mafita me zai jawo ma wannan shine tsayawa akan addini da yin addini da yin dogaro da ubangiji madaukakin sarki na su ɗaya. Mai ina ganin sai mu tsaya ana saboda lokaci in muka tashi sai mu tashi akan wasi ruwayatul mursala abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka ba mu lafiya a ƙasar mu ya Allah duk wanda suke so su hargitsa mana Najeriya Allah ka mana maganin su da abubuwan nan da yake ƙara amari amarin da yake yi an sace yara a can an kashe sojoji a can an yi kaza an yi kaza wannan ba karamin musiba ba ce ba ya kamata mu tashi da addu'a ya kamata mu tashi da addu'a duk wanda yake wannan dan neman mulki ko dan neman ya samu gwamnati ko dan neman wani abu Allah ka mana magani Allah duk wanda yake tsara mana wannan in wasu kafashe ne dan su shigo su ɗebi albarkatun mu Allah ka mana magani Allah ka tsare kasan ka tsare dukiyoyin mu ka tsare al'umman mu ya Allah duk mai mummunan niyya akan mu da kasar mu Allah ka mana magani Allah ka taimaki shugabannin mu wanda jajirtattu wanda za su tsaya su kare mu su kare addinin mu kare mutuncin mu ka kare kasar mu ya Allah duk shugaban da bai da kishin ya Allah kada ka bashi mulkin ya Allah duk shugaban da wanda da shi ne ake haɗuwa a shirya wannan abubuwan ya Allah Allah ka mana maganin ka kuma ka tona asirin su ya Allah duk wanda yake daurewa yan ta'adda bindi Allah ka tona asirin sa Allah ka mana maganin sa Allah ka taimake mu da taimakon ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. No,